ranar da su shugabannin masu sun da masu kada wato masu babur su shirya wannan babban mazauni da babu irinsa a duniya gaba ke da in dai ba irin wannan aka shirya ba ba Allah da falalansa da baiwansa Allah ya mana muwafaka da ɗaya daga cikin manya manyan malamanmu kuma shugabanninmu ban mu jagoran mu ɗaya daga cikin jagororin addinin musulunci a nan gari da ƙasa baki ɗaya shi shehu malam sallah da alhamdulillah an ji kaɗan daga cikin irin abubuwa wadda ya gaya mana dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan aya da ya ja da kadija aku rasulu min anfusikum azizu alaihi ma antum harisu alaikum da mu'minina rahim فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وأن الآية لا شك سيودي أشكي wani littafin sa wanda yake da kusan sirri hudu sai da ya kawo hadisai wurin guda dari ko sama ma da dari shi yasa shi shi ma na sallar da Allah zai ba shi iko ya zauna ba wai awa biyu da ya faɗa ba awa biyu ba zai ɗauke shi ba a tabbata za a ɗauki dogon lokaci yana mana bayani a kan wannan aya da allah ya aiko ma manzo allah sallallahu alaihi wasallam aiko mana cewa ba ga wani babban manzo kamar da ke faɗa in allah ya maka ya mana kyauta ina son mu gode kurani yana gaya mana la in shakartu la azidannakum wa la in kafartu inna azabi lashadid na muku baiwa kuka gode min san ƙara muku amma in na muku baiwa kuka yi mana butulci to azabar na yana da tsanani irin wannan baiwa a yi haƙuri saboda ina da mura ma abubuwa ba za su abin nan ba ji baiwan da allah ya mana wani irin kyauta ne wanda babu wani irinsa wasu malamai suna kasa kyauta kamar guda uku akwai ada akwai ɗaya akwai mani ada kamar misali wani bawan allah ya shiga cikin wani irin yanayi mai tsananin gaske ce akalla yana da mata guda hudu kuma Allah da falalansa ya sa suka samu ciki gabaki daya kuma iko Allah sai lokacin haihuwarsu ya so gabaki daya sannan aka ce ba za su haihu ba sai a asibiti kuma wannan haihuwa da za su yi ya zo da tangarda sai an yi operation kuma wannan mutum yana gidan haya don allah wani irin damuwa yake da shi amma abin mamaki sai kamu da wani abokinsa daga irin kallon da wani bawa allah yake ciki mai faru sai karanta masa shi ta zo allah ka yi haƙuri ga shi yanzu nan abin da nake da shi dubu biyu ne amma ga dubu daya Allah wannan dubu ɗaya da aka ba shi ɗaya an dai masa kyauta amma dai ya gode na sake haduwa da wani abokinsa ya na nakanka haka ce wallahi ga irin halin da nake ciki cika ga kuma yanayin nema amma ga dubu goma daga godiyar da zai masa ya fi godiyar wanda ya ba da dubu ɗaya nan sai ya haɗa allah ya saka da na haɗe allah amma kuma ɗaya daga cikin biloniyoyi na wannan kasa sai allah ya tsaya haɗu da shi mai ya faru ya ce an kaji kaji ga halin da nake ciki sai ya ce a wannan ne ina lafa a kan shi ga miliyan ɗari sannan ka san irin da ake yi na a kewaye a yi gidaje a tuba abin nan ka san na da su guda kaza na baka daya sannan wayan nan mata ga jirgi ga abin nan an bashe su a kan su waje aje a yi musu toshe oh. don Allah irin kyautar da irin godiyar da aka ma mai dubu daya ko aka ma godiyar da aka ma mai dubu goma shi za a ma wannan ai sai ka tattara danginka da yan uwanka Allah ku zo ku zaka ne shi na fa irin abin da aka yi wallahi irin wannan kyauta da Allah ya ce da karman nan lahu Allah mu'minina yanzu ba asa da min anfus lallai sai Allah ya shi ma ya tabbatar bayan kamar yadda malam ke yi eh, mana abin da yake da kafin aku da su da shi ma yake da kalman nan da bayan ya ce wallahi sannan ya ce hakikan Allah ya mana baiwa da babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin kyauta wani irin wannan mai ba da miliyan ɗari wani ne mai ba da wani mai ba da wannan wani irin kyauta ce wanda duniya da ba irin kyautar gode wa Allah sai muka ga to ko yaushe kuka ga mun yi irin wannan taro Allah ya sani muna taruwa ne mun ga irin gode da za mu ya wuce a ce ni da kai mu zauna mu ce mun gode mu ka a'a bari ma mu gayyaci dukkan yan uwa a dukkan guri su su taya mu murnan wannan kyauta da Allah ya mana shine Annabi Muhammad kamar da na faɗa cikin wurin ba zan tsananta ba zan tsawaita ba na kawai masu waɗanda suka shirya wannan babban taro babban mazauni na musu addu'a Allah musu kyakkyawan sakayya na musu addu'a Allah duk abin da suka kashe komai kankantansa komai yawansa duk wanda ya bada wani abu kun ji dai irin alfishin da shehinmu malaminmu ubanmu jagoranmu ya gaya mana cewa yana tabbatar mana kuma ku rubuta ku aje babu shakka ga irin abin da zai biyo baya in Allah ya sa kuka rike wannan hanya ta maulidin nan billahi billahi kuma duk abin da kuka kashe muna muku almishin babu shakka Allah zai nunka muku duk wanda ba shi da shi muna masa addu'a Allah ya ba shi na kansa ba jinkin da za a je ana balas ba a'a haka ne na kanka ko kuma kula ko kuma motoci ma mamu ko na albishiri amma in an rike soyayya ta manzon Allah kuma an yi dan Allah sharadi ke a rike dan Allah kuma a yi abu da gaske a ci gaba da koyi da ana karanta mana kyawawan ɗabiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu ci gaba da kokayen wannan ɗabiyoyi ba ana karanta mana kawai mu sha labari bane a'a jaddada cin abincin manzo Allah yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi cin abinci mu mu kokoya alhamdulillah akwai malamin mu Allah masa malam gari amin Kano mamaki shi ne na fara gani bayan karantar da mu nan ko yau shi zai ci abinci wallahi da waɗannan yan yatsotsin nan guda uku shinkafa ne zai ci amma waɗannan yan yatsotsin nan guda uku da su zai ci abincin yadda yake kutanta koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da waɗannan yan yatsotsin yake cin abinci guda uku haka zaka kutanta wai yaya tafiyar manzon Allah yake ne yaya zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dan kima kai koyi da haka yaya zaman manzon Allah da iyalansa yaya zaman manzon Allah da sahabbansa yaya da ka ta karantawa kana bayan ka karanta kuma ka koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ya fiya kamar da malam yake ga mana ranar na cewa kuzul afwa wa bil ma'ruf wa arji al jahili ya rasulullah ka riki yafiya duk abin da aka yi maka ka yafi arshehun mai yana gaya mana inda za a yi yafi rike biyan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai alhamdulillah komai da komai za ka ga Allah ya ta mana shi komai ba ba za ka ga mace ta tashi saboda wai mijinta ya saba mata ba bari ta kai shi kara ko ta kai a'a yadda shehi ya karantar da mu ta yi maka laifi so saba'in ka ce ka yabe ita ma in ma kai mata ka ita ma ta yabe to ina wani maganar ku kara ina maganar ku aure wanda a wannan zamani kashe kashen aure ya yi yawa munanan abubuwa da ake yi a ƙasa muna roƙon allah allah ka yafe mana ka gafarta mana muna kiran yan uwa don allah masu munanan ayyuka gurin zunan nan gurin zamba gurin sata gurin yi da mutane muna munanan abubuwa lallai fa a nisance su bayan an nisance su a tsaya akan wannan bin sunan manzon Allah cikin ko koyo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da shehu Ibrahim ya cewa za surtu khairu nas sultu wala in manzon Allah ya tafi to ni ina nan inda manzon Allah duk inda manzon Allah ya tafi kafa nan zan sa na wakafa saboda tsananin kokoyar koyi da shin ra'ayin yadda ke koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alaka muwa mu zama haka duk wanda kake ji ana ce wani nan ba ya zama wani kawai ba ne a'a yadda ya dauki kawai yake yi yake abin nan haka shi ma yake rubin kokari gwargwadon ikon shi za a yi kamar yadda ba ne mutum amma dai kar a ce kai ka gaza abin nan ko da cikin sunonin manzon Allah a ke ka samu guda biyu ko uku ka rike yau ka zo maulidi ka samu guda biyu ko uku ka rike insha Allah za ka bibici kowa kuma za ka zama wani a ka kasa ta baki da na fata za a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai kyauta ne kai ma ka zama mai kyauta manzon Allah mai hakuri ne kai ma ka zama mai hakuri manzon Allah mai kunya ne kai ma ka zama mai kunya da za ta shi nan dai gashi nan gashi nan haka ake so mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wato ba wai kawai malaman suna ta karanta mana ne mu sha labari ba bayan mun ji mun abin da mu rike kuma mu yi aiki da shi ina roƙon Allah Allah ta ga abubuwan da malaman mu suka karantar da mu musamman ma dai daga cikin manyan malaman mu wanda yake halifa ne da shi da ya rubuta na tarar da shi a nan yana da mashin ta. tana gaya mana yadda tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake na masa da shi ma Allah saka masa da alhaji da shi dama eh, abubuwan da suka karantar da mu shi Allah ya sa mu rike mu kiyaye mu yi aiki na muku addu'a mazan mu da matan mu da Allah ya ba mu iko muka halarci irin wannan taro Allah dukkan bukatun mu Allah ka biya mana saboda muna addu'a ga wayannan shehannai namu da suke karantar da mu ko yaushe wannan babban malami ya zo irin kallon da muke masa wallahi irin kallon da muke ma shi ainihin jagoran jagoranmu ɗaya daga cikin mu wanda wannan maulidi da kuka ga muke yi wallahi alhamdulillah wallahi daga shehu mu jagoran jagoranmu yau sama da shekara talatin shi ya so ya kafa mana abu shi ya sa Eh, imamu na maliki ne yake cewa ma kana lillahi dama wa tasala wa ma kana li ghairi llahi in qata'a wa fasala shehu jamilu duk wani alhairin da aka samu a duk da aka yi wani maulidi a garin nan muna muku tabbatar muku cewa sai Allah ya bashi wani babban ba ka bishe ba yadda aka ba masu abin nan haka za a ba shi domin shi ya zo ya koya mana shi ya karantar da mu shi abin da muke yi nan albarkacin sa ne kuma abin da ya kafa nan yana ta tafiya yana ta tafiya da ka duba ni kadai ne nake nake ne a gari da baya samu abin da yanzu daga wannan fara bauli gina zuwa in ba an rubuta a cikin takarda ba za a ce ga iyakan mallolin da aka yi a nan nasarawa babba ana nan kuma ana ta yi sannan ma abin mamaki a ƙasa gabaki ɗaya da kowane lokaci ana ta ƙoƙari yaya za a kashe maulidin idan duk lokacin da ka buɗe rediyo za ka ce an yi tsoro ɗaya biyu ko za ka ji an ce ana gayyatar maulidi maulidi ya kai ga inda sarakuna ne da manya-manyan mutane suke halarta wanda da ba irin yadda ba yi a cusa musu irin wannan amma su sun Allah ya fahimtar da su irin alhairin da ake samu ba duk wayanda Allah ya ba su ikon halartar maulidi irin bai wanda Allah yake musu tun daga nan duniya kafin a tafi lahira a samu kyakkyawan sakamako ya kamala yana gaya mana eh, yana ce mana lallai mu rike mu rike mu rike ba shakka muna da babban alkhairi daga nan duniya har zuwa lahira na fata Allah ya sada mu da manzon Allah Allah ka kara mana son manzon Allah ka kara mana kokari eh, da taji cewa wurin irin wannan tawawai wannan irin mazaunai muka ba mu abin yi kuma ka ba mu ikon yi fatiha amin